Hmm. <laughs> shirye-shiryen da zarar mu daura mu danna mana subscribe sannan ku danna kan rawa shine zai ba ku damar muna daura shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu ne na taro ne na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan mu ga ta nan sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira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 da wannan littafi na mai albarka na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hukuki wal qiyam wal mabadi wa tahzir min al masawi wa ilaji mishkilat al bashariya wanda wannan shine darasi na 26 a wannan masallaci namu mai albarka na gidan ƙasa a gwari da zaki a jihar kano a tarayyar najeriya muna 29 ga watan zulka'ada hijira ta 1445 wanda ya daidai da shida ga watan shida miladiya ta 2024 wanda a yau shi ne watan zai kare wannan wata na zulka'ada kenan gobe za a shiga ɗaya ga watan zulhajji insha Allah idan ba manta ba a satin da ya gabata mun yi magana akan min hukukil walidain wal aqarib daga cikin haƙoƙin iyaye da kuma makusanta mun ji abin da ya shafi wannan falalolin iyaye da kuma yadda aka ba da girmansu aka ji girmansu a cikin ayoyin alkur'ani da hadisai da kuma narko da azaba ga wanda suke saba iyaye mun ji wannan insha Allah a yau insha Allah haƙi na hudu min hukukil abnai daga cikin haƙoƙin yaya a musulunci da annabiyu sallallahu alaihi wasallam ila husni tarbiyya wa tanshi'ati lil abnai hatta yakunu shibaban salihin a warijalan mukhlisina lidinihim wa watanihim wa ummatihim a yau abinda za mu tattauna shine daga cikin haƙoƙin 'ya'ya da annabiyu sallallahu alaihi wasallam ila husnul tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira zuwa kyautata tarbiyya wattan shi'ati lil abna da kuma tasowa ga 'ya'ya ma'ana abin da ake nufi da tanshi'a shine yadda yaro zai taso tun yana ƙarami wace hanya ya kamata a bi domin a ga ya taso a cikin hanya mai kyau a cikin tarbiyya ingantacciya to shine wattan abu na. hatta ya shi baban salihin har ya kasance matasa salihai shi wannan yaron tun da lokacin da yake ganganta aka fara bashi tarbiyya yana tasowa yana tasowa yana tasowa har zamto matashi salihi wa rijalan mukhlisin sannan su kasance mazaje masu ikhlasi masu tsarkake ibadunsu lidinihim ga addininsu wa watanihim da kuma ƙasarsu wa ummatihim da al'ummarsu gaba ɗaya ita dama tarbiyya lokacin da yaro yake karami daga nan ake fara dasa masa da abin da ake so a dasa masa in aƙida ci za a dasa masa aƙida ingantacciya aƙida mai kyau lokacin da yake karami zai ga ya taso da abubuwa masu kyau yana karami idan ya ha'inci a ce ha'inci babu kyau yaudara babu kyau in ya ɗauki kayan wani a nuna masa cewa wannan ba daidai ba ne in ya zalunci wani a nuna masa zalunci babu kyau to sai ya taso da wannan ɗabi'a cewa ashe ba daidai ba ne in zalunci wani ko in cuci wani saboda an nuna masa tun yana karamin yaro sai ga ya shiga zuciyarsa ya saba da wannan dalili amma galibin mutane a yanzu kowa kansu ya sani san zuciya ya yi yawa gashi za a zo ana rago mutum da ya guda goma ko ashirin za a zo da take misali guda ashirin din na cimcim kowa zai samu an ba hankali to amma sai ga ana rigima ana ta ne ana ta faɗa duk a zubar da abincin kowa ya rasa ya lalace saboda son zuciya wani ma in ya zo ya karba sai ya sake zagayewa ya karba ya je ajiye wancan kai ba ka da san dan uwanka ya kamata a ce yanda kake so wa kanka alkhairi ka so wa dan uwanka la kuma hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi yanda kake so ka samu in abin na mutum ashirin ne ka zo ka karbi guda biyu wani ba zai samu ba ba ma son zuciya ya yi yawa kowa kansa ya sani wanda ya zo ya karba ya sake zagoya ya karba ya sake zagoya ya karba kaga son zuciya ya shiga yana da kyau mu kiyaye wannan idan aka dasa wa yaro son dan uwansa musulmi zai ga ya taso da wannan ba ha'inci babu yaudar a zuciyarsa saboda me ya san cewa dan uwana musulmi dan uwana ne bai kamata in zalunce shi ko in cuce shi ba ba zai yi wannan ba saboda an dasa masa a zuciyarsa to lokacin da yaro yake karami ake nuna masa wannan idan ya zalunci karin ma sai a ce to zalunci bai halatta ba zalunci ba daidai ba ne in ya zo cin abinci kamar da ake ta sai a ce wannan hannun ko farki ne kakka ci da shi na hagu kenan ga hannun dama sai a nuna masa a ce kakka sake ci da hannun hagu shi dan ne yake ci da hannun hagu to sai ga yaro ya taso da zuciya mai kyau idan <clears throat> ya girma za ga yana tausayin na kasa da shi sannan kuma yana ƙoƙarin janyo alkhairi ga yan uwansa in ya samu zai kokarin taimaka yan uwansa sabanin an sa masa a zuciyarsa haɗa da kwaɗai da san kai babu son wani a zuciyarsa sai ga mutum ya taso babu wani a zuciyarsa to shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kira zuwa kyautata tarbiyya da kuma taso da yaro tasowa wacce take mai kyau har ya kasance sun zamto matasa salihai zamto mazaje masu ikilasi ga addininsu da garinsu da kuma al'ummarsu gaba daya sai mutum ya zamto yana kishin kasarsa ya taso da kishin kasa ya taso da kishin al'ummarsa amma wani ba ruwansa sai ga saboda son zuciya akwai yaran da aka samu yaro karami saboda zuciyar babu kyau ya taso a kwana-kwanan aka samu wannan labarin ya zo mana ya samu wata mata kan wasa ce a gida to da ya sami ta sun fara bacci ma to sai ga an zuba wayoyi guda uku saboda zuciyar ta zamto yanzu duniya duniya kawai waya ta zama musiba ta zama bala'i kowa sai ya rike ta to saboda haka sai ya je sai ya ga tabarya a kicin ya samu wannan mata ya buga mata tabarya so biyu a kanta ta yi ta murkusu ta mutu sannan ya samu ƴaƴanta guda biyu su ma da ɗan shekara biyu da ɗan shekara ɗaya su ma ya buga musu da ɓarya da suka mutu aka kama shi ƙaramin yaro kuma ya ɗibi wannan wayan guda uku ya je ya sai da su wannan dubu biyar wannan dubu shida wannan dubu karfi. to sai yake shirin guduwa kuma to sai aka kama shi kaga son zuciya yaro karami irin wannan shekara goma sha har zai iya wannan ba imani a cikin zuciyarsa ba tsoro har ya yi wannan to kaga me ba zai iya ba saboda zuciyar duniya yake kallo kawai ba ruwansa abinda zai samu kawai wai dubu biyar zai sai ko kaji dubu biyar zai menene ya sai abubuwa guda biyu gashi na dai abubuwan da marasa amfani aka kama shi kuma ya zo yana da nadama yanzu akan wani abin da son zuciya ne son zuciya ce to kaga da an bashi tarbiyya ingantacciya da sanya masa tsoron Allah a zuci ba lalle wannan ba iyaye sai sun yi wannan maza Allah ya kira sallallahu alaihi wasallam a bawa yara tarbiyya kala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi manzo sallah yake cewa laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif sharafa kabirina Allah yake cewa baya tare da mu wanda bai tausasa wa ƙananan cikin mu ba sannan bai san girman manyan cikin mu ba ma'ana baya daga cikin koyarwar manzo Allah baya daga baya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya tausayawa kananan yara wanda baya tausayawa na kasa da shi idan kana da wani matsayi ko a matsayinka na shugaba ko a matsayinka na wani jagora ko babba to na kasa da kai wanda suke karkashin ka ka tausaya musu shine kake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana kuntata musu kana zalunta su kana cutar su to baka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce baya tare da mu wanda baya tausaya wa kananan cikin wa ya'rif sharafa kabirina kuma bai san girman manyan cikin mu ne ya zamto kai ba ka ganin kowa da mutunci za ka iya zagin kowa za ka iya cin mutuncin kowa za ka iya ba na za ka iya faɗan magana akan kowa wannan baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin koyon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai wa ba san dai daga inda ka ɗauko wannan ɗabi'u ba amma dai masoyan annabi ne na haƙiƙa sallallahu alaihi wasallam wanda yake koyi da annabi to zai wa na ƙasa sannan zai girmama na sama da shi ko ya ya girme ka wanda ya girme ka ya girme ka ka girmama shi ka shi girman sa sannan hadisi na biyu wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam muru akum bis salati bi sab'in wadribuhum alaiha li ashrin wa fariqu bainahum fil mabati ko ma'ana ku umarci 'ya'yanku da yin sallah lokacin da suka kai shekara bakwai yaro lokacin da ya kai shekara bakwai ko da an fara koya masa kafin bakwai din to amma a ba shi mahimmanci wajen koya masa lokacin da ya kai shekara bakwai ya kai tamizi kenan sinin tamiz shekarun tantancewa zai iya bambance wannan da wannan saboda lokacin da yaro kai shekara bakwai zai iya wannan to shi sai aka ce a nan za a fara koya masa fa shi mutum ne shi musulmi a fara koya masa sallah ko namiji ko mace lokacin da ya kai shekara bakwai tun daga alular da tsarkin da yadda ake sallah su jada waye a fara da tafiya da shi masallaci namiji ne a fara zuwa da shi a alaiha hali ashirin sannan a dake shi ko a dake su a kanta lokacin da suka kai shekara bakwai in ba su yi sallah ba a kama su a dake su ya ka ce darban kakifan bilkalami wasu waki wani hauki duka wanda yake mai dan sauki sauki kamar a samu alƙalami a sami mai yake da suna asuwaki a dan da ke shi da shi ko a samu alƙalami a dan da ke shi ba sa aka ka sami shi ka jirge shi ko kai masa wani mukhalafa ko ba irin wanda aka ce kai masa ko idan eh, hazir dai abana mana tsoratar da shi an nuna masa wannan wani na halaka biratun ko illa alal kashi al'amarin ta fa mai girma ne sai daga masu kushu'i ba sa jin girmanta Allah ya hore musu da an kira sallah ga wanda zuciyarsa tana son sallah ta faru da masallaci sallah ba ta musu wahala ana kira za su tuwo to shi yasa aka ce wa inna hala kabiratu sha'ananta mai girma ne in yaro kai shekara bakwai mace ko namiji a dake shi in bai yi sallah ba ya ba a zahar ko la'asar a yi masa hukunci dan a nuna masa girman wannan sallah to amma wasu iyayen babu ruwansu yaro ko ya sallah ko kai wani ya kai shekara sha biyu sha biyar duk baya sallah a sha ruwan tsuntsaye yake amma ba a kula da shi shin ya yi sallah guda biyar din nan a rana ko ba wani uban bai sani wata uwa bata sani ba yarta tana gida ta wuce shekara goma sha ba ta sallah ba ta lura da ibadunta alhalin kuma wannan kiwo ne Allah ya dora iyaye to shi yasa aka ce a daki yaro lokacin da ya kai shekara bakwai shekara goma idan bai yi sallah ba don a nuna masa girman wannan sallar sannan wa fariqu bainahum fil madaji a raba tsakaninsu a wajen kwanciya lokacin da suka kai shekara goma nan ɗakin maza daban a ware ɗakin mata daban a ware sannan su ma mazan sai a ware kowanne shimfiɗarsa daban daban a cikinsu wannan ga shimfiɗarsa wannan ga shimfiɗarsa wannan ga shimfiɗarsa shine wa fariqu bainahum fil madaji ba wai a ware iya matan ba a an ware matan su ma daban to in a ɗakin ma sai a ba kowane yaro shimfiɗarsa wannan shine abin da ya kamata matan su ma kowace yarinya sai a bata shimfiɗarta ita kaɗai ka haɗa su shimfiɗa wannan da wannan kowa ya kwanta a tasa in an samu larura rashin waje to bargon kowanne sai a bashi daban ka haɗa su a cikin bargo guda ɗaya wannan duk mai yake da suna abin nan ne saddin zari'a ne na musulunci toshe kafa barna shi yasa maza Allah ce wa farriqu filma za ta aka ce ba filmi ba bil gurfati ko ba a ɗaki ba aka ce ba filma ba cikin abun kwanciya cikin kwanciya wajen kwanciya aka ce a rarraba su to wasu suna fahimta cewa ɗakin ne aka ce a raba mata da maza da a ha a ɗakin ma a rarraba musu wajen kwanciya su wannan gadansa daban wannan gadansa daban wannan gadansa na maza haka su ma matan wannan gadanta daban wannan gadanta yana da kyau a kula da wannan saboda toshi gafafar na ka samu abin da yake illa ko abin da yake mara kyau tsakanin su saboda yadda suke kwanciya waje ɗaya to amma idan an ware sai ga an samu wannan sauƙin illa da insha Allah mafi illa shine a ce yara sun kai shekara goma kuma ana haɗa su wajen kwanciya waje ɗin mata da maza wannan babban illa ce musulunci ya yi nuni da cewa da kuma gargaɗi da a kiyaye wannan kada a yi wannan saboda an samu matsaloli da yawa dalilin wannan ɗin, tsakanin yan uwa da yan uwa mata da maza saboda an keta alfahman musulunci da kuma ketara abin da yake doka ta musulunci to sai aka samu abin da yake mara kyau to shi ne wa fariqu bainahum fil mabaji a raba tsakaninsu a cikin kwanciya wajen kwanciya wani hadisin ma'anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma na ولدا من waladan min halin ادب min adabin hasani يكي yake cewa الله عليه وسلم babu wata kyauta da mahaifi zai ba ɗansa daga cikin kyauta mafi falala fiye da ya ba shi ladabi mai kyau duk wata kyauta da mahaifinka ka zama a duniya duk wannan karar ya ci ba da wata falala bata da wani girma akan ya baka tarbiyya abin da hadisi yake nufi kenan duk wani gata da mahaifi zai maka duk wani gata da mahaifiyarka za ta yi maka shirin me ne wannan matukar dai baka da tarbiya matukar bata baka tarbiya ba bai baka tarbiya da ladabi ba to ya cuce ka mahaifinka duk wani gata da zai nuna ma iya duniya ne shirme ne ba zai sa ka samu rahota a rayuwarka ta duniya da lahira shi yasa anan maza Allah yake cewa babu wata kyauta da mahaifi zai ba wa ɗansa mafi falala fiye da ladabi mai kyau da zai ba wannan ɗan nasa in aka ce ladabi mai kyau shine a ba mutum tarbiyya tun daga farko mai cece tarbiyya ɗin tun daga shigarsa da maganarsa da zamansa da tafiyarsa da mu'amalarsa da na gaba da na ƙasa da waye duk waɗannan abubuwa shine tarbiyya komai ya zamto ana nuna yawo kuma fi falala abin da uba zai ba ɗansa ginin ba ya tara masa dukiya ba wannan dukiya ba za ta masa jagoranci zuwa ga alkhairi ba sai halaka in dai babu tarbiya nawa ne 'ya'yan aka mutu aka ba su da makudan kuɗaɗe iyayensu sun mutu rashin tarbiyyar na rashin tarbiyya ne yake ba sai ka ga wai mutum ya zo bai da lafiya an samu wasu 'ya'ya baban su bai da lafiya za a ibi kuɗin dukiyarsa ce fata mai a masa magani suka ce ba su yi ba wannan mutum mutuwa zai asara za a yi dukiyar mu ce asara za ne a bar shi gado ne a za a yi miliyan biyar ko goma a yi masa magani ya zo ya mutu kuma kaga rashin tarbiyya ne da ba su da ita su wannan dukiya suke hange kawai kaga da an ba su tarbiyya da tsoron Allah za su ɗauka cewa dukiya fa Allah ke ba da ita ko babansu ya ba ya ba musu wannan dukiyar ko bai ba musu ba in Allah ya za su za su to amma sun faru cewa wai gado za su ba tausayi ba imani ba wannan jin kan iyayen a zuciyarsu kawai dukiya suke hangi ƙarshe suka ce ba za su ba ba za a ba da wannan dukiya ɗin wasu kuma da zara ya mutu sai a zo a yi ta rigima a yi ta faɗa a kan dukiya da ta gado wasu kuma babansu ya ce a gina masa masallaci ko makaranta sai bayan ya mutu sai zo sai ba zai wa ba wannan kudin da aka ce mu ba za mu yadda me yasa bai yi ba lokacin da yake rayu sai da ya mutu kuma da zai mutu zai ce wani ai masa mu ba za mu sai a gima wasu ce ai wasu haka za a yi gima ne wasu kuma akwai wanda aka ce shi ma tunda ana rubuta abin da yake bashin da ake binka da wanda kake bi to da zarar mutum ya faɗi ya mutu sai ba sun zo sun ce muna bin baban ku bashi miliyan kaza sai sai a ba zai yi ba lokacin da kuka mu'amala da shi yana raye shi kenan amma yanzu ya mutu ba wani biyan bashi da za masa sai su ba za su biya ba saboda kuɗin da yawa akwai wanda aka ce sun zo an yi an yi da su sai suka ce to kai za mu biya ka amma daga kai a raba kofa duk wanda ya sake zuwa ba za mu biya eh mu rufe kawai in dai fashin da ake yi babanmu ne ba za mu biya ba kaga duk wani rashin imani ne da rashin tarbiyya ba ba su tarbiyya ba tun farko a nuna musu nema da kansu ka a nuna musu gata kawai yaro shi bai san cewa ba zai nema da kansa ba sannan kuma an nuna masa son duniya kawai ba a nuna masa girman iyayen ba da haƙƙinsu ku sai ga wannan din yasa maza Allah yake nuna cewa mafi abin da zaka ba wa ɗanka ka taimake shi shine ka bashi tarbiyya shine gatan da zaka masa kai ka bashi ba wani duk kudin da zaka bashi da ne ya ji daɗi ya yi waye duk ka tuce shi tunda baka bashi tarbiyya ba ba zai jagorance shi zuwa ga alkhairi da zaman lafiya ba kai kanka a cikin kabarin ba za ka zauna lafiya ba matuƙar ɗanka ba shi da tarbiyya ba ɗa ne wanda zai maka addu'a kake kwance a cikin kabarin tunda an ce guda abubuwa guda uku ne suke bin mamaci yake ci gaba da samun ladan su har bayan mutuwarsa daga ci akwai awaladin salihin ya da ulu ko da na gari da kabari yake maka addu'a kana kwance a kabarinka tana bin ka wannan addu'a abin alfaharin ka ne kana kwance ɗanka yana maka addu'a Allah ka ci kan babana Allah ka masa rahama ko mahaifiyata kuma za ta je ta same ka taimaka tasiri wannan addu'a amma saɓani baka ba sharbiya ba kawai kana mutuwa za su je su rabe dukiyarsu su su ta sa a yi aikin sabo a yi aikin waye a yi aikin kuma kana da kamasho akan mu tunda baka ba su tarbiyya ba ka ban musu dukiya ne ka nuna musu dukiya dukiya gata kawai tun mutane suna ganin cewa a yanzu shine gatun da za ka yi wa ɗanka ka bashi duniya komai abinci da kaya da waye da jin daɗi shine wai gata wannan ba shine gata a cikin hadisin sa aka yi ba wani abu da za ka yi wa ɗanka wata kyauta mafi falala mafi tsada mafi alkhairi fiye da ka bashi kyakkyawar ɗabi'a fiye da ka bashi tarbiyya domin wannan tarbiyya za ta yi masa jagoranci rayuwarsa har baka nan za a gan shi a yi alfahari da shi a ce dan wani ne a tuna da wani a ce Allah ji kan wani ga dan sanan kaza kaza sabana a ce wani ne kuma ga shi dan wani ne bai yi halin babansa ba Allah wadai ga ka cuci babanka babanka ba zai alfahari da kai ba manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam tazawwadul waluda ma'ana alwaluda alwaluda fa inni mukasirun bikum al umma mazala yake cewa idan za ku aure ku auri macen da take kaunar ku wacce take mai haihuwa dan alfahari da ku in yawa an alfahari da yawan a ranar kiyama su ne ƴaƴa na garba duk wanda ba na garba annabi zai alfahari da shi ba a ranar kiyama kana tunanin ka fanɗare ka zama ba na garba kuma annabi ya alfahari da kai baka cikin wanda maza Allah zai alfahari da su saboda haka ka yi kokari a matsayinka na mahaifi ka ba wa ɗanka tarbiyya da kyawawan ɗabi'un da za su amfane shi a rayuwarsa ta duniya da lahira kai ma kanka riba ka ci kai ma kanka riba ka ci yasa aka ce wanda ya haddace alkur'ani iyayensa kansa ma'ana iyayensa kansu za a musu za a sanya musu hular sarki za a girmama su a ranar kiyama ina ga shi wanda ya haddace iyayensa ma an girmama su a ce wannan shine iyayen wani mahaddacin alkur'ani an girmama su an sa musu kaya an musu ado an musu kwalliya a ranar alkiyama saboda dan su ya zanto na gari to kaga wannan ka jawo kanka iyayenka alkhairi kenan za su yi alfahari da kai a rayuwarka ta duniya da lahira har bayan mutuwa su za a tashi su cikin girma da mutuntawa saboda ɗansu to kakka tuwo mai jawa iyayenka mai zaki mai jawa iyayenka nadama mai jawa iyayenka kuka a rayuwar duniya da lahira dukkan wanda ya sa iyayensa kuka a duniya iyayensa suka yi hawaye suka zubar da hawaye saboda bakin cikinka to ba za ka taɓa zama lafiya a rayuwarka ta duniya da lahira matukar wannan abin da kai ya bata musu dalilin bata musu suka yi kuka dalilin ka in baka je ka nemi sulhu da su ba suka mutu a wannan hali ka shiga ka lalace har ka bari iyayenka ka rabu da su suka mutu suna fushi da kai ko ka sa su kuka ba su yafe maka ba to lalle wannan kana cikin hatsari rayuwar ba ta taɓa alkhairi ba ba za ka taɓa samun ci gaba ba duk abin da kai za ga yana rushewa yana lalacewa saboda wancan hawaye da ka zubar da ka sa iyayen ka suka zubar ridallahu ma'ana ridallahi fi ridal walidai wasu kudin lahi fi su kudin walidai yadda Allah tana cikin yarda iyaye <clears throat> idan iyayenka suka yarda da kai to Allah zai yadda da kai Allah zai sanya maka albarka a rayuwarka da komai na. idan iyayenka suka yi fushi da kai to Allah zai fushi da kai dalilin fushin iyaye saboda haka shi yasa anan su iyayen mun gama haƙƙin iyaye ko to haƙƙin da yake kan iyaye muka dawo yanzu da za su bawa 'ya'yansu shine su ba su tarbiyya da ladabi mana da abin da yake a ɗabi'u masu kyau shi yasa a cikin wani hadisin wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu al-adfala adaba ta'am wa sharab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyawa kananan yara dabancin abinci da me da abin sha da shan ruwa da duk wani abu da za a sha ana koya musu ladabai faqala maratan li ahadihim wani lokaci ya gaya wa ɗaya daga cikin yara ya ce ta ya gulam san wa kulmi yaminika wa kulmi malik duk wannan yana daga cikin duti na iyaye abin da ya kamata a lura da shi iyaye na da sai a ce riƙe kwana ko kakka saki kamar yadda ake mana ake a da sai a ce to yaro na ga yaro kwano yana ta motsi yana ta motsi kai kama kwana nan ka riƙe shi ba a bari yaro yana cin abinci wai kwano ya ta motsa sai dai ya riƙe shi da hagu gangan sannan sai ya dinga iba da dama yana ci sannan a ce tankushin kafa sannan a ce san hannunka na dama ba zaman da ya yaro ya gada dama ba a kishin gidi a kwance wani da hagu ma haka ya dinga ci ko da cokali biyu bai baita ko bai hmm. eh, to baita ci mana na hakura mana ka sa hannun dama za ku koshi duk baita ka ku? amma sai aka tura suka yi muku cokali guda biyu na yaka da na abin nan ka sa dama kana abin nan ku? duk wanda ba musulunci ba ne. musulunci sa ya kaci da dama ga hadisin da maza Allah yake gaya kai daga cikin yara da ya gan shi ke eh? ko shayi da biredi eh. sai a rike shayin da hannu hagu biredi ana ya goshe da dama ko sai ka ci biredi ka sa shayi da hannu hagu wannan kuskure ne da shi dan kake ci ajiye shayin ko da biredin sai ka yagi biredin sai ka ci sai ka ɗauko shayin sai ka ci. to me abun wahala wani an gane ku. duk wanda yake ya daina to shine amfanin karatu da ilimi in ka ji kuskuren ka ka daina ko ka yi shekaru kana yi sannan ka ga yaron ka yana yi ka tsawatar masa ka hana shi ka ce wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce ta musulunci ba to sai ga mutane ana zama lafiya da cikin a cikin alkhairi al'umma Allah ya saukar da albarka da alkhairi komai albarka tana shiga saboda kiyaye irin waɗannan abubuwa iyaye na da haka suka yi aka zauna lafiya ilimin ba mai yawa ba amma sun zauna lafiya duk wannan talaucin ba san shi ba sannan waɗannan cututtuka na zamani ba san shi ba sai daga baya ake ta turo abubuwa sai ga wata cuta ta fito yau gobe ma ta fito saboda sabawa Allah rabin rashin kiyaye dokokin addini to sai ga mutane ba su zauna lafiya ba to ana <clears throat> matsala yana koya wa yara ladaban cin abinci da me da daban abin sha wani lokaci yake gaya wa yaro yake cewa ya gulam ya kai yaro san billa ka ambaci Allah in za ka ci abinci ya kamata iyaye a gane da mamu manya gaba daya wajen cin abinci ba bismillahir rahmanir rahim ake cewa ba an kai wannan to ba ta tasmiya kai ba ba a cika bismillah ana cewa bismillah ko bismillah ko bismillah shine abin da ake in za a ci abinci ba a karasawa in ka ce bismillahi rahmanu ka yi basmala ke ba a yin basmala sai a farkon sura kuma za a karanta alif lam mim ko sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim to shine basmala bangaren karatu kenan amma duk inda kaji an ce tasmiya ambatan Allah ana nufin bismillahi bismillahi da sunan Allah bismillahi walajina wa bismillahi kharajina addu'a shiga gida sannan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kaga fita daga gida bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal yana da kyau a kiyaye ko wani abu ne in ka saba wannan bismillah sai ka samu matsala sai ga ta ki maka tasiri saboda ba haka annabi ya koya ba, sallallahu alaihi wasallam ita sunna ana tsayawa ne inda aka koyar da kai akwai wani bawan Allah ya shiga wata ƙasa wanda suke ba laraba ba to sai aka zuba masa kan abin da yake poison a cikin abinci abin sha ne ma guba aka zuba masa sai ya ce ku kawo shi yana ana fara ce bismillah sai ya sha ba abin da ya same shi lafiya lau saboda kiyaye sunna ko wannan bismillah da ya ce ta karya wannan samu amma kana saba sunna sai ai ma wani abin ma ka sha sai ya tasiri akan ka saboda ka baka fi ka'ida amma duk kana kiyaye sunna yanda ta zo to sai ga Allah yana kare ka abubuwa da yawa Ba da ake yanzu zaka shiga ce bismillah allahumma inni a'udhu bika ko khubuthi wal khaba'ith sai ka ce bismillah sannan ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khabath a bakin kofar ban dakin ake kafin ka shiga wani sai ya sa kafa sai ya shiga ciki sai yi ko kana sa kafa ka an taɗe ka eh ai a waje ake yi a bakin kofa ake wani garin garin wannan zai shiga ban daki yana shiga aka taɗe shi ya fadi sai jikinsa ya shanye shikenan har abada kuma shikenan ya samu shanye jiki saboda rashin addu'a da kiyaye ka'idojin addu'a in ka zo sai ka sa ka tsaya bakin kofar ban ɗakin sai ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith sai ka sa kafa hagu sai ka shiga to in kai wannan aka ce shedanu da suke ciki mugan shedanu manyan shedanu ne aljanu sai a makantar da idanunsu sai su daina gani kwata-kwata an ɗauke ganin su har sai ka gama abin da za ka kana fita sai su koma gefe sun makanci ba za su ga al'aurarka da sauransu sai ka gama komai da musu da ganin su sai su yafa to ga amfanin addu'a kenan sai ka ce gufranaka ka fito da kafar dama gufranaka ina neman gafar ka ya ubangiji to sai ka fito sai ga wannan an samu nasara da kuma albarka cikin rayuwa to shi yasa kiyaye sunna yana da amfani akwai sahabin da maza Allah sallallahu alaihi koya masa yace addu'a kwanciya bacci ko a watan addu'a da ake cewa a wato mana addu'a kwanciyar bacci Allahumma bika aslamtu ku? a ba ba wacce ake cewa walja'atu zahari ilaika wa fawwatu amri ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi arsalta wa bi nabika allazi wa bi nabika allazi arsalta kuma mallan sha inda muke so a zo wa bi nabika allazi arsalta da annabin da ka aiko sai ya ce wa bi rasulika lazi arsalta shi maza Allah ce haka na koya maka ai wa bi nabika allazi arsalta na ce maka duk da annabin shine annabi shine ar-rasul to amma yanda aka koya masa ya saba sai ce ko ma ka karanta yanda aka ce ma wa bi nabika allazi arsalta kanka ce wa bi nabika wa bi rasulika allazi arsalta saboda illa sabawa sunnan manzo Allah illa sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyahzaril lazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim aka ce ana gargadi ga wanda suke saba manzan Allah sallallahu kada musiba ta same su ko azaba mai radadi ta same su dalilin saba annabi to shi yasa sai kito ya kula musammillah ya ga yaro ka ambaci Allah mun ji ta ko shine bismillah wa kul bi yaminika ka ci da damanka dama guda nawa ce guda ɗaya ce ko sa yi ka ci da damanka ko menene ba a sa hannu hagu wa kulmin ma ka ci abin da yake gabanka ba a a shagon tsuntsaye ko tattaken zakar ka ci nan ka ci nan kai kace kace da abinci ba kyan gani amma kana cin abinci gabanka kana tahowa kana tahowa kana tahowa wataƙila ka zo tsakiya sai ka koshi to za a iya ɗauka a ba wani ma ya ci lami lafiya zamana a ce duk ka ta galgala shi wani ba zai iya amfanuwa da shi ba kuma an ce lokacin da mutum yake cin abinci albarka tana sauka a tsakiyar abincin to kana ci kana ci kana tuwo albarka kana ci kana ci haka da su wannan albarka din to yana da kyau a lura da wannan shine san billaha ka ambaci Allah wa kul bi yaminika ka ci da damanka wa kul bi ma yadika ka ci abin da yake damanka ba a tsamaku yake kenan ko to a ah, musamman abin da yake mai kananan abubuwa ake magana ko amma in kulali ne haka misali a ce yankan nama ne haka ko a zube don ka ɗauko wancan <clears throat> wannan ba laifi ko cincin ka ganci ai kanana haka kanana kanana yake ko dan ka dauko wannan ka dauko wannan ko gaban ka ba dan nama haka ka dan janyo ko <laughs> a gaban wancan kaga zai ya da ya zo ajiye kwanan sai ya juya wajen naman ko bangaren sa kai ma zai sa hannu ka dan ka matso da shi ko haka ce ayi wakun wakun wa biya biyu daga ko wa kun min ba lika shi kuma ya juye wajen naman ya baka da hama ka ba irin wannan ba akwai abin da yake a wanda za a iya yana da adadi kamar nama din misali a zube a faranti ko wani cincin ko gyada kaga wannan za a iya ɗauka kowanne za a iya ɗauka kowanne abinci shine ake so ka ci gaban ka ka dinga ci a hankali a hankali har ya kawo zuwa tsakiya watakila haka cinye shi ma sannan abin da ya kamata a lura da shi anan shine <clears throat> wajen cin abinci idan an gama cin abinci a suɗe hannu aka ce ka suɗe hannun ko a suɗe ma ko a cin wancan hadisin ko ka gama ka suɗe shi ka suɗe hannun nan wannan ita ma albarka ce kwanan shi ma a suɗe shi ko a kama a suɗe shi ko wani zai ai na a ji wancan mai wace ne ko ai sunna ce a su da kwana sannan sai a ji a wanki shi shi ma hannun ka kaka ba shi jage jage wai ka yi dan bunni ko sai ka dauko wannan da take da ta ciwo ta shigo sai ka goge baka siɗe ba to sai ga ana ta cin abinci an ki shi an kawo daro guda mutum ya cinye shi ko bai koshi ba a sake kawo daro guda ya cinye shi saboda ba bismillah ba hannun dama yake sa ba da yana sa dama yana sa hagu suna ci da shi dan sai ga abinci aka ce ina aka kawo wannan abincin an kawo shi da yawa mutane amma an cinye saboda ba albarka tare da shi dan kuka ci sun zo sun zagaye ku kun ci tare da su sannan an gama cin abincin yana da kyau a dinga suɗa kwano a nuna yaro je ka suka kwanan nan kar ka bar shi a suɗe shi sannan a suɗa hannu wannan sunna ce sannan daga baya sai a zo a wanke hannun za a wanke shi ma kwanan in za a wanke sai a wanke shi amma ba mun ni bane waya ce kai ka ci abinci ba za ka sire hannunka ba ka ci abinci ba za ka sire kwanan ba kana ganin wai wayewa ce alhalin wannan shine albarka mutane da yawa suke barin wannan albarka an fahimta ko yana da kyau a lura da wannan a gaba ta ƙarshe za mu taƙaita nan za mu yi tunatarwa kan abin da ya shafi goma farko na watan zulhaj kamar yadda aka sani kwanaki ne masu albarka masu falala Allah ya rantsuwa da su saboda girman su wal fajr wal yalin ashr da kwanaki goma nan na watan zulhajj goban Allah ya kai mu ranar juma ɗaya ga wata yau a yanzu daren nan da muke ciki an shiga ɗaya ga wata yau shine daren daya ga watan zulhajji daren da yake fara zuwa da to a yanzu a halin yanzu muna ɗaya ga wata na watan zulhajji kwanaki ne masu falala masu albarka masu girma a musulunci a malamai sun yi magana akan cewa abin da ya kamata a lura da shi a waɗannan kwanaki shine a yi ta kabar bayin allahu akbar allahu akbar a yi ta kabar sannan shine allah ya cewa wali tukabbiru la mako wali tukabbiru la ala ma hadakum wala lakum tashkurun wala ta tafi a yi ta kabar sannan a yi ta salatin annabi a yi ta istigifari a yi ta hailala sannan sadaka a yawaita sadaka yadda ake ciyar wannan a ramadan ko kowa burin sai cewa kowa burin sai cewa to ga watan da ya zo ya fi na ramadan ba lada mutane suna gafala mutane suna rafkana suna ganin cewa a ramadan ne makoyi ake ciyarwa a ramadan ne ake taimako a ramadan ne ake waye to ga lokaci ya zo wannan kwanakin da kuke gani sun fi na ramadan falala gaba ɗayansu falalan da za su nuna musu na ramadan shine dare goma karshe na ramadan su ne suka fi wannan kwanakin falala amma dai daga safiya ne zuwa zuwa magariba wannan kwanakin sun fi kwanakin ramadan baki ɗaya falala har goma karshen daren shi ne falala shi wancan na ramadan saboda a cikinsu ne akwai lailatul qadri goman ƙarshe na watan ramadan wannan daren su daga magariba zuwa asuba su ne suka fi wannan su waɗanda yana da kyau a gane ba daren ne da falala ba yinin ne mai falala wasu sai suka ga suna raya darara a'a <clears throat> abin da ya kamata shine ka raya wannan yinin tun daga safiya rana yamma duk lokacin aikin alkhairi ne a yawaita aikin alkhairi karatun qur'ani istighfari sadaka a ninninka a fito a yi ta a raba abinci ko mutane a rarraba masu abinci kamar yadda ake a ramadan din nan a ga ana ta rabu to ga lokacin rabo nan ya zo za a nannin kama lada za a nannin kama lada fiye da lokacin ramadan lokacin da mutane suke cikin bukata da abinci na bukata abinci mutum yana da dama da zai sai tirera goma na abinci a siya a raba mutane allah zai baka lada wani yana da damar da lokaci ne ya zo makotansa akwai marayu akwai marayu zai danka set guda ɗari ko set guda mai yake da suna guda ɗari na kaya a babban hukuta su masu sa ranar sallah wani kuma an alai yadda za a yi zai sai shanu guda dubu raƙuma guda dubu ko shanu da guda dubu da sauransu da awaki da tumaki guda dubu a rarraba a talakawa da mabukata su ma yi layya wannan alkhairi ne Allah zai nuna kada ku taskace abubuwa ga lokaci ya na samun aljanna tun daga ranar farko ɗaya ga watan wannan rana ake raba aljanna ake yanta mutane da daga shiga wuta ake samun falala kuma kwanaki ne na yawaita addu'a da aikin alkhairi duk wani aikin alkhairi yana ciki kamar da na faɗa karatun alkur'ani istighfari ne salatin annabi ne hailala ne tasbihi ne subhanallah alhamdulillah allahu akbar ai tai sannan a yawaita addu'a ga kai a yau kai addu'a a wa iyaye addu'a a yi wa ƙasa addu'a a wa shugabanni addu'a musamman ranar arfa ta ce tara ga watan arfa za mu zo magana akan arfa to malu shahid a nan abin da nake so in tunatar shi ne yana daga cikin aikin alkhairi yin azumi a waɗannan kwanaki duk da ba wani hadisi in eh, mana hadisi da ya ce a yi azumi hadisin da ya nuna cewa a azumci goma gaba ɗaya to amma malamai suna kafa hujja da wannan hadisin da maza Allah yake cewa ma min yaumin al'amalu salih ahabbu ila Allah ma'ana babu wani aikin alkhairi wanda ya fi soyuwa ga Allah madaukin sarki a wasu kwanaki fiye da aikin alkhairin da za ka yi a waɗannan kwanaki sai suka ce al'amalu salih azumi yana ciki ko ba cikin aikin alkhairi azumi yana cikin aikin alkhairi saboda haka za a iya azumta kwana kwana taran gaba ɗaya shi ma amalu salih ko ne aka ce sai dai mutumin da ya fita yaƙi da dukiyarsa da ransa da komai nasa ya je can dukiyar ta kare sannan aka kashe shi ya shahada bai dawo da ransa ba to shine za a kwatanta wanda ya aiki a waɗannan kwanaki ladan da zai samu to kaga sai malamai suka ce al'amalu sali azumi yana ciki wanda zai iya azumin kwana tara nan yayi gobe ya yi aikin alkhairi ne ya fara azumi gobe ya yi ɗaya rana ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara rana arfa kenan in ba za ka iya ba ka samu kwana biyu kai ko kwana uku ko kwana biyar ko mafi karanci na rana arfa ita ce ranar tara ga wannan wata da zamu an Allah ya kai mu ranar arfa kan firu sanatar madiya wani bakiya. azumin rana arfa yana kankare zunubin shekara biyu wacce ta wuce da wata ake ciki kaga in baka samu dama ka yi waɗancan ba saboda watakila ba lafiya ko wani sakaci da sauransu to ka yi ƙoƙari alal akali kai na ranar arfa ga wanda yake zaune a gari ire-iren wanda muke zaune watakila a duk da dai ban fi da rai ba wanda gobe za ka yi za ka yi ji an jina da saudiya ko aikin hajji a to ai a yanzu akwai kwanaki ko ai ba a fi da na lafiya kira ka lokacin ka yi a wannan shekara sai ga an zuwa haka wanda suke ko mu ne watakila muke zaune a nan allah ya kai mu ranar arfa sai mai arziki kuma ma ma'anar mun tafi aikin haji to ku wanda kuke nan muka ba a nan ko sai ku yi azumin rana arfa yana da kyau ga wanda yake zaune a gida ya azumin rana arfa yana kankare zunubin shekara biyu shekara biyu ba wasa ba zunubi zunubi zunubi da ka dora ma'ana kai shi mu da muke da zunubi da yawa koyaushe cikinsa muke a ce za a ɗauke sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya a buɗe take muka na shekara biyu muka yi sakaci ka yi wasa gaga wannan asara ce mai girma yana da kyau mu daure mu yi wannan azumi na ranar arfa sannan wanda zai yi layya yana da kyau ya kame daga aski da yanke farce da cire dukkan wata fata daga jikinsa an kwatanta ga masu aikin hajji ne su ma lokacin da suke aikin hajji ba aski ba yanke farce ba cire fata da sauransu duk wanda ya ma sai ya zubar da jini dalilin wannan wanda zai layya idan mutum zai layya a gidansa da iyalinsa kamar misali rago zai yanka to zai iya layya da shi da iyalansa gaba ɗaya to shi kaɗai ne ba zai haske wannan ba zai askin ba amma sauran iyalansa tunda ba su za su layya ba za su iya askin su da sauransu an gane ko sai dai wanda kuma za su yi haɗaka kamar sani ya ce mutum biyar ko ƙasa da haka ko raƙumi mutum biyar ko bakwai za su siya su layya da shi wannan shine ake haɗaka ko raƙumi ko sani amma rago mutum ɗaya ne yake ba za ku ce za mu sai rago mu biyu ba ko ne dai a'a ba alayya da rago mutum da ya shi yake sai dai shigar da iyalinsa in mai gida ne zai iya saya rago ya ce ni da iyali na gaba daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da raguna manya guda biyu na farko yace haza min muhammad sallallahu alaihi wa ahlihi yace wannan ni na annabi muhammad ne da iyalansa sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma yace wannan min ummati muhammad kenan na al'umma annabi muhammad ne ga wanda bai layya ba ni nayi masa yanzu saboda ka ba ba abin tashin hankali ba ne don ba kalaye ba annabi ya maka ko in kana da hali ka yi a matsayinka na mai gida ko matashi kuma mutane suna ɗaukar cewa sai masu gida ne suke layya ka taskace abubuwa kana da kuɗi ko kana sa kati da data ta dubu ashirin a wata amma ka ce ba za ka layya yana da kyau ka fito da kuɗi kai layya ko ba ka da aure ka yanka ko naman ka je ka ba da sadaka in ba ka da mai soya wataƙila ma dai ba za a samu wacce za ta so yin rago za a samu wacce za ta so yin kai dai ka zubar da jinin shine abin bukata ko lanyan na lalla da muha wala da walakin yanaluhu taqwa minku matasa ku motsa ko a je a fasa banki a yi lanya a fito da abubuwa mata da maza kowa ya lanya ko kana na aure ko baka da aure in kana da kuɗin da za ka sai dabba ka siyo ka yanka kai ma ka samu ladan nan in ka je ka mutu kuma ba baka taba yin da ya rayuwa ka ba kai ka ce wai sai kai aure zaka yi a'a je ka siyo rago kato ko cikakke kosashe tunda an ce lan tana da biyar hata tun ci kuma mata yin ba kwa samu nagarta har sai kun ciyar da abin da kuke so kaka je ka ka siyo ka bi zunubu ka ce za ka yi da shi ba a da irin wannan ana son kosasshen rago mai cikakken ƙaho sannan wanda yake mai nama mai maiko da shi ake layya sannan mai cikakken ido ba wanda yake mai hararagar ke ko mai ido ya ba a layya da shi wanda wannan idan nasa mana da yake da suna makanta ta bayyana ko wanda yake gurgu wannan gurgun ta bayyana ba a layya da shi ko wanda yake karmashashi wanda yake ba tsoka ba nama gashi na ana kallo an san wannan lalataccen dabba ce ba a laye da ita ko wanda take mai karyayyen kaho wanda kahon ya karye sosai shi ma ba a laye da shi an fahimta ko a rago sun samu a samu dan wata shida zuwa shekara ɗaya, duk za a iya laye da shi daga wata shida zuwa sama ne rago akuya kuma daga shekara ɗaya ko ɗan akuya aka ce rago ana nufin rago ko tinkiya shine dangin wannan sai kuma akuya ko bansuru na akuya kenan ko shi kuma daga shekara ɗaya zuwa sama sai ne sai sa ko shi kuma sa daga shekara uku zuwa hudu ko kuma ka ce daga bima zuwa uku da za a iya laye da wannan sa ko saniya ke sai rakumi sai a samu dan shekara uku zuwa hudu a hudu zuwa biyar hudu zuwa biyar shine zai ya halatta a laye da shi wancan kuma shekara uku zuwa hudu ko shi wannan sa za a laye da shi to wannan shine shekarun da ya kamata a lura da su wanda zai ga ya je ya siyo ko abin da yake dan maragi kawai kuma ne ya zai <laughs> ko sai dai za ka hada da rago amma wani shekaran bai kai ba kayan ka nama ne kawai tunda ba kai shekara ka kiyaye shekaran da aka ce ka kiyaye wajen dabba ko a kiyaye shekaran in dai na kake so ka yi da sa ka samu cikakke shekara uku zuwa hudu ko hudu zuwa biyar an gane ko shekara uku zuwa hudu shi kuma raƙumi daga hudu zuwa biyar shi ne wanda ake layyar da shi shi ma sai a samu ƙoshashe mai kyau a yanayi da shi sannan a mafi falalar layya shi ne a yi da rago ya fi kowane falala inda ya layya ci sai dai za ka hada da sa dan nama ya maka yawa amma rago shi ne mafi falala a yi layyar da shi ya lada to sai ka hada da duk abin da za ka hada ba kamar ya bace ita kuma rago ya lada an fi san nama ana rago ya komai falala a nan amma alayya rago shi ne gaba an fahimta ku to sai a kiyaye daga aski da yanke farce da sauransu har ranar da mutum ya zo ya yanka dabbarsa to daga nan kuma sai ya zo sai ya askin sa ya yanke farcensa da sauransu sannan san samu kamar yadda aka faɗa in za a iya samu ya yanki wani abu daga cikin dabba ya gasa ya fara buɗe baki da shi to ba ni ma haka aka so in ba samu kuma da abin da ya ci sai kame ko an zo a kame daga cin abinci ranar babbar sallah musamman ga wanda zai yi layya ba za ka ci komai ba sai ka tafi sallar idi har sai an sako sai ka ci ba a can ana dan kama baki a daidai wannan lokaci a yi ta kabbara ta barbari tun daga rana alfa da sauransu da kwanakin da za su zo a ayyamu ta shirik akwai a takbirul muhayyad akwai a takbirul mutlaq wannan kwanakin kwanaki ne na kabbara koyaushe za ka yi ta kabbara ibn umar da sauran sahabbai suna shiga kasuwa su yi ta kabbara da ƙarfi suna tuna mutane Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko yaushe akwai kuma wanda za a zo kayyat su ne daga ranar sallah ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah su ne za ka dinga yi bayan sallolin farillai ɗin nan a dinga yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd bayan kowace sallah ta farilla kwana ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah duk za a yi ta yi daga al'asar sai a kame daga wannan shi kenan idan la'asar ta yi an gama kabbara uku sha uku ga wata kenan magarba na yi an shiga sha uku to daga la'asar ake gama wannan kabarbar sannan ana fara kabara ɗin ne tun daga ranar arfa asibar ranar wannan eh za a fara wannan kafara ɗin ko musamman ta ranar sallah hawa shi garin sallah na mukayyadin wanda ake na bayan sallolin farallai sai a kai a ta takabbara a ta kafara yutukabbiru ala ma hadakum domin ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku na wannan sannan layya abu na ƙarshe ana iya yin layya ranar ɗaya ga sallah da biyu ga sallah da uku ga sallah da ranakun yin layyani ne in baka samu kai a ranar sallah ba to washe garin sallah za ka yi ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah shi ma daga ranakun da ake yi an gane ko da za a iya yi mafi falala a yi ranar sallah da mai biyo masa rana da take kuma nan sai a bari ranar sai an je an yi sallah idi an sako ake layya ba a yin layya da safe kamar yadda wani sahabi lokacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ai ranar sallah ce burgewa ce sai ya samu akwai a yanka da safe aka fiɗe ta aka gyara ta sannan ya ci abincinsa ya koshi sai ya fito ya ce amma Allah ni na yi dai ya tafa da safe kafin fito sallar yi maza ya ce sha lahani akuyar ka akuyar nama ce kamar ka je ka siyo balangu ne a kasuwa ka je ka canta wata amma wannan ba lai ya kai ba sai an sauko daga sallar idi jagora liman manyayi. ya yanka daga nan sai kowa kuma an buɗe masa kofar layya sai a zo a ta layya a yayyanka a kasa kashi uku na ɗaya a ci na biyu a raba makota da talaka da uku a ajiye dan gobe da jini. to amma akwai shekarar da aka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce duk a fitar da ita saboda yunwa da aiki ka a ajiye a ranar kowa a rabar da shi to irin wannan shekarar kenan ko ba lalle mutane su iya ba ko a ce kowa yanka da ya duk rabar a rabar saboda yunwa da aiki ciki amma ba laifi bane dan ka dan ajiye na gobe da jibi wani zai ajiye wa shekara guda me za ka yi shi ka rabar da shi ka ba shi shine ladan a yawaita a yi a ci idan an yanka da a ci sannan a raba sannan a ajiye dan gobe da jibi wannan ba laifi bane an gane ko sannan wanda ya maka abu na ƙarshe wanda ya maka wanda yake mahauci ba a biyansa da naman wannan layyan a ce wai ya fede maka sa ne ko a rabu ne ko tinkiya ne ka ce a da naman za ka biya shi ladan aikinsa ba a yi sai dai ka ba shi kuɗi wani ladansa in ka yanki naman kuma ka ba shi sadaka wannan ba laifi ba ne amma ka ce za ka biya shi da wannan naman dabbar ba a yi ya halatta wannan sai dai in ka ba shi ladan aikinsa sannan ka ba shi sadakan nama wannan ba laifi ba ne sannan fatar da aka cira daga cikin ita ma wannan dabbar ba a sai da ita sai dai ka ba da sadaka ta ko wutarta, ta ba za ka ɗiba ka je ka duk abin da ya shafi abin da yake eh, nama layya ba a sai da shi ko fata ko kai ko waye sai dai a ba da sadaka ina da kyau a kula da wannan a yi sadaka da fatar da sauransu a ba mabukata in ba ka cin kan ma duk ka ba da sadaka ga sauran ɗan uwa da mabukata to sai ga Allah ya baka cikakken lada lokaci ya riga ya cin mana abinda muka fara daidai Allah ka ba mu lada baki ɗaya sai bayan sallar Allah kai mu zamu karatu zamu dora karatu insha Allah sai eh, bayan sallah kawai ko za a sanar kuma yaushe ne abin da kuma daidai Allah ka ba mu lada baki da wannan muke kuskure Allah ka yafi mana marasa salafiyan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ka gaji kafadun su mamatan mu da suka mutu daga cikin dukkan al'umma musulmai Allah ka ji su Allah ka musu rahama mutuwan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani ka sa ƙarshen mu ya zamto aljanna baki daya sannan rayuwa da muke ciki kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da musiba da talauci da halin kakanuka ya Allah ka yayi mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka mana ɗauki da taimako bi rahmatka ya arhamar rahimin waɗannan kwanaki Allah ka sa mu shiga sa'a Allah ka ba mu nasara Allah ka karɓa mana ibadun da za mu yi cikin wannan kwanaki masu albarka ka kaddara mu cikin waɗanda za a yanta a wannan kwanaki daga shiga wata har abada bi rahmatka ya arhamar rahimin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله